Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Lalo. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya kamar da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu alamu na nuni da cewa al'ummar najeriya ta fara gajiya da jawabin tur da allah wadai da shugaban najeriya ke yawan badawa a duk lokacin da aka yi hare-hare da kisan jama'a a kasar sannan kuma za ku ji hira ta musamman da abokiyar aikin mu grace alheri ta yi da matashin nan ya jagoranci gangamin farko da aka gudanar a birnin lagos game da kin jinin rundunar 'yan sanda da ake kira sas sannan muna tafa da rahoto na musamman kuma wanda mustapha nasiru batsari zai gabatar mana da shi baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni daga nijar to amma fa duk kafin nan bari mu fara shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum majalisar ɗinkin duniya ta saka kokon na neman tallafin dala biliyan 35 domin ceto mutum miliyan 160 a shekara mai zuwa yayin da tasirin annobar coronavirus ya jefa miliyoyin mutane cikin kangin talauci a duk faɗin duniya wannan dai shine adadin kuɗi mafi yawa da majalisar ɗinkin duniya ta taɓa nema cikin wani sako da aka naɗa a faifai yayin da yake kaddamar da shirin neman tallafin babban sakataren majalisar antonio guterres ya ce rikici sauyin yanayi da annobar covid-19 sun haifar da babban kalubalen da rabon da ga irin satin a lokacin yakin duniya na biyu majalisar ta kara da cewa asalin kudaden da ake bukata sun zarta hakan saboda kusan mutum miliyan 235 ko kuma mutum ɗaya cikin kowane mutum 33 a duniya na bukatar tallafi da kariya adadin da ya haura kashi 40 na abin da aka gani a bana shugabar hukumar jinkai ta majalisar mark lowcock ya ce wannan wata alama ce da ke nuna irin mummunan tasirin da annobar covid-19 ta yi a kasashen duniya da ke da rauni wato a wuraren da kungiyoyin agaji suke gudanar da ayyukansu yau talata rana ce da aka ware domin yin waiwaye kan yaƙi da ake da cutar aids da ke kare garkuwar jiki inda kungiyoyi a sassan duniya suke ƙara nuna buƙatar a tallafawa masu fama da hiv wato kwayar da ke haddasa cutar inda gefe guda kuma ake tuna waɗanda suka mutu sanadiyarta bikin na wannan shekara ya zo ne yayin da duniya ke fama da annobar coronavirus wacce hukumar da ke yaƙi da cutar ta aids a majalisar ɗinkin duniya ta ce ta sa masu ɗauke da cutar ta aids ba sa iya kaiwa ga wuraren kiwon lafiya a gefe guda kuma take ƙara fito da matsaloli na nuna wariya da tsangwama da masu cutar ke fuskanta hukumar ta yi kira ga gwamnatoci da su ƙara azama wajen ware kuɗaɗe da ɗaukan matakan yaƙi da cutar da sauran annoba da ke addabar duniya. alkalaman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar sun nuna akwai fargabar za a samu ƙarin mutum uku zuwa uku na sabbin waɗanda za su kamu da cutar da kuma tsakanin mutum tara da takwas na waɗanda za su mutu sanadiyar cutar ta HIV nan da zuwa shekarar biyu. saboda irin tasirin da annobar coronavirus ta yi kan yadda ake yaƙi da cutar hiv mai kare garkuwar jiki dr chris vera jami'i ne a sashen nazarin magunguna a johns hopkins uh, ya ce abin da ake gani har yanzu shine mutanen da ke kamuwa da cutar ta hiv matasa ne musamman waɗanda ke kasashen da ke kudu da hamadar sahara hakan yake ma a amurka latin amurka yankin karibiya gabashi da kudancin asiya kuma galibi ba sa fara shan magani sai lokaci ya ƙure. kasar um, azerbaijan ta ce dakarunta sun shiga gundumar lacin yanki na karshe cikin yankuna uku da amene ta mika mata karkashin wata yarjejeniya da aka kulla wacce ta kawo ƙarshen rikicin da a kwashe mako shida ana gwabza faɗa kan yankin nagorno karabakh da ke kokarin ballewa wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ƙasar ta fitar ta ce wani rukunin dakarun azerbaijan ya shiga yankin lacin a ranar 1 ga watan disamba karkashin matsayin da aka cimma a ranar 9 ga watan nuwamba tsakanin armenia azerbaijan da rasha ma'aikatar tsaron ta kuma fitar da wani bidiyo wanda ya nuna wata tankar yaƙi dauke da tutar azerbaijan tana jagorantar wani ayarin manyan motoci akan wata hanya da daddare Tuma Dalla a da Muhammad Lalo wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko jama'a na ci gaba da nuna bukatar gwamnatin Najeriya da ta tashi tsaye wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci bayan kisan da aka yi wa wasu masu noman shinkafa a jihar Borno. Kiran na zuwa ne a daidai lokacin da wasu ke ganin yin tur da hare-haren da ke salwantar da rayukan jama'a ba zai kai kasar ko ina ba yayin da gwamnatin a nata bangaren take cewa tana iya bakin kokarinta don shawo kan matsalar tsaron. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa. duk da wannan sakonni na jajantawa da kuma juyayi da bata rai da shugaba muhammadu buhari dangane da wannan kisan gillar da aka yi wa masu neman shinkafa nan a zabarmari su 43 al'ummar yankin yanzu suna ganin cewa lokaci ya yi da ya kamata shugaba buhari ya yi wani abu na zahiri da zai nuna cewa da gaske yake yi shi na so yaƙi 'yan ƙungiyar boko haram domin a kawo ƙarshen kisan gilla da ake wa al'ummar wannan yankin wanda ya haɗa da yin sauye-sauye ga jami'an tsaron da ake ta matsa masa lamba ya canza da kuma ɗauko sojojin haya wanda za su taimaka wurin yin wannan aikin da ake ganin cewa sojojin najeriya sun kasa kamar da yadda malam abu kaka ɗaya da cikin mambobin kwamitin kwamitin dattawa na al'ummar arewa maso gabacin najeriya ke bayyana mun a cikin fiye da na da shi inda yake cewa abun takaici ne a ce har yanzu shekara goma sha ɗaya ana abu ɗaya babu nasara wannan jagoran da suka tafi maiduguri mun san shugaban senate dr ahmed lawan ɗan yankin ne mun gode masa da tawagar da suka tafi amma abin da muke so mu faɗa shine wannan gwamnatin ta gaza ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba kuɗin nan da ake bayarwa sojoji sai su ce ba a ba su kuɗin ba gwamnatin buhari sai su ce sun ba da kuɗin har cewa ma ya ce duk abin da suke so an ba su to ina shaidan an ba su ɗin babu kullum dai a kashe mana mutane a ce Allah wadai Allah wadai ya ishe mu da wannan kwaji ma maganar da shi garba shehu ya fito yake faɗa duk mai hankali ma ba zai irin wannan magana na farko dai inda a ce dole ma a samo sojan haya irin yadda su gwamnatin jonathan suka yi kafin su tafi sun ci nasara amma wannan gwamnatin suna zuwa suka kore su kuma gashi nan sun zo sun gaza bayan sojan haya me kuke gani ya kamata a yi a fahimtar ku domin a ci nasarar wannan yakin tun da an ce da dan gari akan ci gari to na farko dai yanzu dole dole ne abin ma ya kai bango inda ma kowa zai tashi ya san yadda zai ya kare kansa abin da muke so a yi in za su yi kenan da mu ban ma yadda da su wannan za su yi ba wannan yaran mu na civilian JTF na su suka kori Boko Haram daga cikin Maiduguri suka fita in kato da gora nan dan haka su ma a ɗauke su a sa su cikin sojojin da civilian JTF din na wannan da kuma yan jan kwala dan mutanen mu su muka yadda da su yanzu da wannan yanzu abin da yake faruwa babu wani hakurin da za a ce a yi hakuri a yi hakuri babu hakurin da za a an riga an kai bango shi kuwa malam Abdul Aziz mai turaka mai taimaka gwamnan jihar katsina a fannin wayar da kan al'umma na bayyana min cewa dukkan dan najeriya na da hakki a wurin kawo ƙarshe na lalurorin tsaro bisa ga la'akari da irin tsananin da matsalar tsaron ta yi a cikin najeriya baki daya kamar haka har yanzu hudan Najeriya ya yadda cewa wanda ya samu matsanancin hali a baya wanda ya kalli kuma harkar tsaron ta tabarbare a baya to in ya kalli halin da ake ciki yanzu zai ce gwamma yau da jiya don shi yasa muke ganin cewa gwamnan jihar Katsina da kuma ita kanta wannan gwamnati Zamfara inda haɗin kan kamar yadda gwamnan Maraɗi ya taɓa magana lokacin da muna Nijar ya ba da shawarwarin cewa haɗin kan shi zai kawo wannan ƙarshe wannan ta'addancin ina tabbatar maka da cewa mutane su yi kyakkyawan zato akan abin kuma ya kamata shi a faɗi ɗan Najeriya kullum abin da muke kira gare shi a yi addu'a. Ita gwamnatin da maganar da shi shugaban ƙasa ya yi ba zai iya kawo ƙarshen abin da ba sai an da Allah ya kawo ƙarshen shi. To addu'a tana da muhimmanci ga ɗan Najeriya ya gane halin da muka shiga yanzu muna buƙaci da mu koma ma Allah mu yi addu'a wannan musiba Allah kawo mu iyakata. Umar Faruk Musa Amurka Abuja, Najeriya. To a gaida Umar Faruk Musa Makonni bayan zanga-zangar 'yan SARS da aka yi fama da ita a wasu sassan Najeriya, abokiyar aikinmu Grace Alheri ta yi hira da Temitope Majeku Domi matashin nan da ya jagoranci gangamin farko da aka gudanar a birnin Lagos game da ƙin jinin rundunar ta 'yan sandan SARS wacce gwamnati ta rusa ta ga kuma yadda hirar tasu ta kaya. Matashin da ya jagoranci gangamin farko da aka gudana a Lausa na birnin Legas Tommy Tope Maje Kudumi ya yaba wa bangaren 'yan sandan RRS da ya ce sun nuna kwarewa aikinsu yayin da ake gangamin kin jinin rundunar 'yan sanda mai yaƙi da fashi da makami da ake kira SAS. For Lagos where I am, I must commend the RRS. RRS were very professional in Lagos. So they were very smart. They handled us A cikin hirar shi da sashen Hausa, matashin ya ce bangaren 'yan sandan ya mutunta su lokacin da suka fara zaman dirshe na sa'o'i 72 da nufin jan hankalin hukumomi kan cin mutuncin da 'yan sandan sa suke yi wa al'umma musamman ma matasa. Tommy Chope ya bayyana cewa amfani da karfin da waɗansu 'yan sanda suka yi kan masu zanga-zangar lumanan ne ya sa mutane da dama suka shiga wannan gangamin. Ya ce matasan tare da haɗin kai da goyon bayan rundunar RRS sun yi iyakar kokarin su domin hana bata gari shiga tsakanin su suka kuma rika mika duk wanda aka gano yana aikata laifi ga jami'an 'yan sandan ya bayyana cewa waɗanda suka tada hankali ba ainihin masu zanga-zanga ba ne amma ɓata gari ne da ake zargin waɗansu 'yan siyasa suka tura domin mai da hannun agogo baya shi ma a nashi bayanin kwamishinan watsa labarai na jihar lagos benga omotosho ya bayyana goyon bayan nan manufar zanga-zangan da ya ce an gudanar cikin kwanciyar hankali da lumana kafin ɓata gari suka shiga ciki The peaceful protests that were hijacked by uh, criminals and eh, Uh, ya ce zanga-zangar lumana da masu aikata laifuka suka shiga ciki suka tada hankali da kuma lalata kaddarorin gwamnati wani abu ne da hankali ba zai dauka ba ban tsammani an taba ganin irin wannan banna a Legas ba domin ba a san al'ummar Legas da wannan halin ba ba haka suke ba zan ce wannan yaƙi ne domin babu dan asalin jihar Legas da yake kaunar Legas da zai je ya fara kona ababen jin daɗin rayuwa da gwamnati ta tanada wa al'ummarta da dukkan abin da ya shafi al'adunmu da asalinmu mu ba 'yan banga ba ne ba masu tada hankali ba ne sabili da haka muna Allah wadai da wannan abin da ya faru. And that this kind of thing has is highly condemnable. na kuma halarci zaman kwamitin binciken na musamman wanda yake zama a kotun sauraron kararrakin da suka shafi rigingimu inda a ranar mutane hudu suka gabatar da korafe-korafen su waɗanda uku daga ciki suke da alaƙa da juna Kararrakin da aka gabatar gaban kwamitin sun hada da bin hakin wani mai kusumbu wanda 'yan sandan sa suka kashe suka kuma dauki gawarsa suka aje a gaban wani asibiti suka yi tafiyar su da na wani mutum da 'yan sandan suka harba a kafa da kuma ka suka na shi shekaru biyar da suka shige bayan ya shiga da kara kotu ta yanke hukuncin da ta buƙaci rundunar 'yan sandan ta biya shi diya miliyan arba'in shekaru biyar da suka shige amma aka yi ta ja in ja Mutumin ya bayyana gaban kotun makon da ya gabata amma kafin a ci gaba da sauraron karar a wannan makon ya ce gagarinku. Sai kuma wanda shugaban wani kamfani da ya yi wa aiki ya zarge shi da wawurar kudade kafin ya bar kamfanin zargin da ya musanta ya ce shugaban kwamitin ya kai kara wajen rundunar sas duk da yake batun bai shafi aikinsu ba. suka kulle shi na tsawon kwanaki 45 a lokacin suka sai da dukkan abin da ya mallaka yayin da suka gasa mishi a ƙuba da ya hada da sukarsa a ciki da cire masa haƙora da kuma rotsa shi a ka shi ma wannan mai korafin ya kai ƙara kotu aka kuma umarci rundunar 'yan sandan da kuma kamfanin da ya yi wa aiki su biya shi diyar naira miliyan sha biyar kowannensu hukuncin da dukansu ba su kiyaye ba sai kuma wani kamfanin lauyoyi da shi ma jami'an sa suka je suka birbirkita ofishin suka kwashe kayan aiki bayan sun wakilci biyu daga cikin waɗanda suka ba da bahasi gaban kwamitin waɗanda kotu ta umarci rundunar 'yan sandan ta biya su diya miliyoyin Fajimo shi ne ke wakilta mai kusin bin da aka kashe wanda kafin rasuwarsa memba ne a majami'ar su ya bayyana rashin gamsuwa da tsarin kwamitin da ya ce ba zai taimaki talaka ba. The problem you see in humanity to man there is clear injustice going on. We wrote petition, the boy was killed. Ya ce akwai rashin adalci a nan, mun rubuta korafi, iyayen yaron talakawa ne kwarai, da muka zo nan aka ce mana muna bukatar taimakon lauya da muka tuntuɓi lauyoyin, sai ɗaya ce mana sai mun ajiye dubu ɗari uku zuwa ɗari hudu, ɗayan kuma ya ce mana za mu biya dubu ɗari uku kai tsaye kana mu ba da kashi talatin cikin ɗari na abin da za a biya dangin yaron. Menene zai hana a saurare mu? Mun rubuta ƙorafe korafe a lokacin da muke gabatar da korafinmu ba su taba ce mana muna bukatar lauya ba mun zo nan tun karfe takwas na safe amma sai yanzu suke ce mana muna bukatar lauya me zai hana su saurare mu An fara zaman na ranar ne da wajen karfe goma sha biyu da rabi na rana a maimakon karfe goma da ya kamata a fara zaman. Sabili da bisa ga bayanan da aka yi mana lauyan da ke kare rundunar 'yan sandan da uku daga cikin waɗanda suka gabatar da korafe-korafe suke kara bai zo da wuri ba. kwamitin mai mutane takwas karkashin jagorancin alkali doris okuobi ya hada da matasan nan biyu da ke kan gaba a zanga-zangar kin jinin rundunar da aka gudanar da taken ensas wakilan matasan da suka gudanar da zanga-zanga tomi tope maje kudomi da odola bola tito da ake kira rinu alheri grace abdu murya amurka daga lagos nigeria temitape maje kudumi kenan a hirarsa da grace alheri ta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta voa africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar To yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da rahoto na musamman. A yau ne ranar ɗaya ga watan Disamba da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da mutanen da cutar sida ko kuma HIV ta kashe a duniya. A wannan shekara ta da ashirin dai ranar ta zo ne a daidai lokacin da ake fama da cutar corona a duniya Masana harkokin kiwon lafiya a Najeriya dai sun ce an samu raguwar masu kamuwa da cutar ta sida a Najeriya. Dr. Shehu Mai Riga babban jami'in kula da cutar ta HIV ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Ya ce an samu raguwar masu kamuwa da cutar musamman a yankin jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya. Ai a Niger ne kama ashe namu ya yi sauki a kan sauran jihohin wanda ke suke north central kuma za ka gane cewa a north central din ma ne kamar benue da mun kewaye da wannan suke da shi amma da iko allah da kuma fadakar da mutane a gan cewa mutane mu sun sani kuma sukan yi kokari a cewa dai ana a yi komi da za a yi a gan cewa abin ya yi sauki har yanzu ana samun magani tallafi daga kasashen waje ai wannan gaskiya maganin na yanzu akwai shi saboda in fact wannan december din ma shine muka gama guda eh, ana kira alignment global fund wuraren da su suke tamake mu duka kuma muna da asibiti guda hudu that is comprehensive da kuma inda mata suna zuwa awo wato 29 duka mun je da mutane global fund da mutane fefa aka je muka yi abun da ana kira alignment wannan sha magani din nauyin shi zai koma ga wurin fefa so a gan cewa har yanzu da ko'ina in an je ana samu A baya dai an yi ta samun matsaloli na nuna tsangwama da wariya da kuma karancin maganin rage kaifin cutar ga waɗanda suka harbu da wannan cuta ta HIV. Amma a yanzu an samu raguwar sauƙin wannan lamari. To amma har yanzu akwai wata matsalar ta rashin ɗaukar su aiki a ma'aikatun gwamnati. In ji sakatariyar ƙungiyar masu fama da cutar ta HIV a jihar Niger, Madan Angela Lekki. Matsalan har yanzu dai, domin akwai wasu mu da yawa, kasan muna nan da yawa. kalila sun samu eh, saura masu yawa ne ba su samu ba muna kira da babban murya in gwamnati za su doka masu aiki in za su iya su taimake mu su dauke su yan mu wanda suna dauke da wannan kwayan zai mana taimako don shi me dukkan mu wanda muna wannan aikin kuma yan mu din wanda muna wannan aikin tare muna dauke da wannan kwayan su din tare wasu su they are well trained an ba su koyi su wanda su za su gane su kuma yes so za su iya su yi aiki so muna roka ne in gwamnati za ta iya ta shiga tsakani ta taimake mu su ba ma goyon su yan mu aiki kamar yadda aka yi mini su ma mu ma za mu ji daɗi yes in ai masu haka na za mu ji daɗi na to madam gashi bana wannan rana ta zo ana batun corona wato covid-19 ya kuka je akwai bambanci da baya koko akwai wasu matsaloli da ku fuskanta in fara akwai bambanci shekaru da suke wuce ka ga za mu taru a babban fili har ma mu yi rawa a buga mana ganga mu yi rawa da ka ga wannan ban eh, lokacin corona din nan ya hana mu sakewa shi yasa ka ga an ce mu zo a yi eh, press briefing shi yasa muna nan but a cikin neman saukin jikinmu ne domin already muna fama a sake je kuma a kara mana wani gwamnati gaskiya ta duba daidai ne duk abin da su yi ba za su yi abin da ba zai taimake mu ba mu muna ce musu mun gode da wannan hikiman da kuma ilimi wanda Allah ya ba su yadda suka duba sun ce mu zo mu yi press briefing zai fi mana an kuma mun ji dadi cikin ma muna ce ba za mu samu mutane wanda za su zo su taya mu wannan farin cikin ba amma yadda na ga mutane sun cika gurin nan gaskiya na da farin ciki da kuma yadda sun taimake mu Allah ubangiji ya sa musu albarka matsalan magani ba babu matsala a gaskiya a magani ba mu da matsala kamar yadda shi babanmu ya fada gaskiya ba mu da matsala akwai magani a kasa ita ma dai wannan mai fama da cutar ta hiv ta yi kira ne ga mata 'yan uwanta sunana hafsatu muhammad abin da zan faɗa ruwata ta riga ta faɗa kwa ma shawarar da zan gaya mu mata ku yi kokari ku fito a zuwa test in hiv abu da zan ce kenan saboda a san matsayin da kake in kana da shi ka sha maganin baka da shi sai ka yi abin da ake cewa prevention shi kenan to shi ma dai dr chindo ibrahim bisalla wanda kwararre ne akan kiwon lafiya irin wannan shawara ce ya bayar ga al'umma baki daya shawara na dai na ɗan cewa zan ga ma jama'a cewa wanga cutan wata saura tare da mu wanga cutan na ciwon kanjamau har yau tana nan tare da mu ba wai ta wuce ba ne akalla ana samun sauki amma cutar tana nan kuma tana ta yaduwa har yanzu saboda haka mutane su tabbatar da cewa sun waɗannan matakan da za a yi don a tsare kamuwa da wannan cutar su ci gaba da waɗannan matakan matakan kuma da ake kira abc of, uh, of uh, eh, hiv is prevention wata abstinence be faithful to your sexual partners and use other protective devices don su tabbatar cewa su kamu wannan cutar ba su observing waɗannan ababen sa'annan kuma kowa ya ji asibiti ya tabbata cewa jinin da za a bashi an test shi baya da wannan cutar saboda haka kuma matan da suka yi ciki muna roƙon su a kowane lokaci suka zama cikin su je asibiti inda za a gwada su so da ko da an gwada san ga wata wanda take da wannan cutar ne ana iya ba ta magani da zai kare yaron da za ta haihu don kai kamu da wannan cutar saboda haka shawara na shine gaskiya mutane su tashi tsaye don a ga inda za a shawo kan nan cutar wata rana mu zo mu ce inda aka eradicating polio mu ce mu ma mun rabu da HIV. Dama ku ne masana kiwon lafiyar nan yaya kuke ganin yaduwar ta a Najeriya an samu sauki? Ana samun sauki da daidai da lokacin da aka yi abin da ake kira eh, nigerian aids and impact survey an gano cewa cutar ta sauka matuka sosai a yanzu ana da 1.5% na prevalence da wani cuta a najeriya gaba daya a nan nan jama muna da prevalence mu na 0.7% ne wa kai duka cikin jihohin north central nigeria nan ne cutar eh, ta fi sauka fiye da waɗansu jihohi da suke north central nigeria so muna ganin cewa ana samun sauki sosai kuma magani da ake da shi yanzu gaskiya na taimakawa to bana an zo daidai ana covid-19 ah, ku ne masana kiwon lafiyar nan me shawara ku ga jama'a ko kuma baya ma kuka ɗauki yadda cutar ta zo a daidai wannan lokaci na covid-19 eh me kace a covid-19 me eh, covid-19 da wanga cutan ko kuwa eh menene yaya wannan ranar da ake yau eh. ta zo daidai ana covid-19 menene ya kuka fassara abun ko kuma ya kuke kallon abun a wannan shekara ta 2020 dai akwai wasu asibitoci guda hudu a yankunan karkara na jihar niger da gwamnatin jihar Niger ta ce an samar da wuraren kula da masu fama da cutar ta HIV a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A da Mustapha yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. iya cewa mutuwar Diego Armando Maradona ne tauraruwar kwallon kafa da ya fice a shekarun da suka gabata na kasar Argentina ta dosashe ta Papa Buba Diop dan kasar Senegal da ya rasu a ranar 29 ga watan jiya ko watan Nuwamba shekara 2020. Papa Buba Diop ya rasu yana da shekaru 42 a duniya kuma tauraruwarsa ta kyalla ne a shekara ta biyu a kasar Koriya ta Arewa a lokacin da ya ci golan Faransa a wasan buɗa gasar kofin duniya na ƙwallon ƙafa tsakanin ƙasar Faransa da kirke da kofin a wannan lokacin da ƙasar Senegal da ta yi nasara da cin Buba Diop ɗin ɗaya da nema gaban ƙasar Faransa mai rike da kofin duniya. Ɗan wasan ya bugawa ƙasarsa ta Senegal so sama da sittin kuma ya yi wasanni a kulab daban-daban na ƙasar Swiss ko New Zealand da ƙasar Ingila da Faransa. Ya rasu sanadiyar rashin lafiya ne tsawon gaske tuni dai hukumar kwallon kafa ta duniya fifa da maki sale shugaban kasar senegal suka baiwa gwarzon na Senegal kyaukyawan yabo da kuma nuna cewa ya nuna bajimta a fagen wasanni na kwallon kafa wajen kare tutar sa ta Senegal. Hukumar kwallon kafa ta kasar Senegal ce ta ba da sanarwar rasuwar Buba Papa Diop a ranar 30 ga watan Nuwamba da ya gabata. A wasannin tseren mota Lewis Hamilton ɗan ƙasar Ingila da ke tsere wa kamfanin yin motoci na Mercedes ya kamu da cutar coronavirus kuma ba zai ci gaba da halartar tseren grand prix na tseren mota ba na kasar bahrain da ke wakana yanzu haka ana iya tunanin cewa dan kasar belgium stephen bandon ne ko kuma George Wessel za su iya canjinsa a wasan tseren. Ko da ke shi Stephen Bandon zai share kwana ɗaya zuwa biyu kamiya isa ƙasar Bahrain saboda yanzu haka yana ƙasar Spain inda yake halartar wani tseren motoci. A shekara 21 da haihuwa Stephen Bandon wanda ana ganin shi ne ma dai ke kan gaba wajen yiwuwar canjin Lewis Hamilton a tseren Grand Prix na mota na Bahrain ya halarci wasannin tseren tsakanin mota na Grand Prix har so 41 kamin kamfanin Mercedes ya keɓe shi shiga tseren Grand Prix din na motoci na duniya. Shi ko kwamitin Olympic na ƙasar Japan ya sake karkafa manyan zobban nan na alamar wasannin Olympic a Tokyo ta ƙasar Japan a yau talata waɗannan manya-manyan zobba na wasannin Olympic an shiga gyaran su ne a 'yan watannin da suka gabata kuma dawowarsu za zata ta karfafa aniyar kasar ta japan na shirya wasannin olympic na shekara ta 2021 waɗanda aka ɗage a bana shekara ta 2020 sanadiyar cutar mashako ta gama duniya ta coronavirus a halin yanzu dai allurar rigakafin da ake yi ta gwaji a duniya ta wannan cutar ta mashako ta coronavirus ta sa kasar ta japan samun karfe karfan zuciyar cewa za ta shirya waɗannan wasannin na olympic a wannan shekara ba tare dukkan wata matsala ba haruna mamman bago na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar madalla a gaida haruna mamman bako to yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice majalisar ɗinkin duniya ta saka kokon na neman tallafin dala biliyan 35 domin ceto mutum miliyan 160 a shekara mai zuwa yayin da tasirin annobar coronavirus ya jefa miliyoyin mutane cikin kangin talauci a duk faɗin duniya wannan dai shine adadin kuɗi mafi yawa da majalisar ɗinkin duniya ta taɓa nema cikin wani sako da aka naɗa a faifai yayin da yake kaddamar da shirin neman tallafin babban sakataren majalisar antonio guterres ya ce rikici sauyin yanayi da annobar covid-19 sun haifar da babban kalubalen da rabon da ga irin satin a lokacin yakin duniya na biyu majalisar ta kara da cewa asalin kudaden da ake bukata sun zarta hakan saboda kusan mutum miliyan 235 ko kuma mutum ɗaya cikin kowane mutum 33 a duniya na bukatar tallafi da kariya adadin da ya haura kashi 40 na abin da aka gani a bana shugabar hukumar jinkai ta majalisar mark lockock ya ce wannan wata alama ce da ke nuna irin mummunan tasirin da annobar covid-19 ta yi a kasashen duniya da ke da rauni wato a wuraren da kungiyoyin agaji suke gudanar da ayyukansu yau talata rana ce da aka ware domin yin waiwaye kan yaƙi da ake da cutar aids da ke kare garkuwar jiki thomas sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu ka amadadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud lalu da ya taya gabatarwa sai kuma Julie Ladas Gresham da ta hada mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa kwana lafiya. Ma